السليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da tashi daga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan sha daya haka ne ko goma ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da uku miladiyya je idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta sha daya cikin wannan sura mai albarka suratul nisa wato sura ta hudu a kirgin qur'ani daga sama yau kuma za mu tashi farkon aya ta sha biyu kafin haka ga waɗansu takardu takaitattu kamar haka mai takardan farko na cewa mutum ne yake da mata biyu ɗayar tana da 'ya'ya manya ɗayar kuma 'ya'yanta ƙanana to wannan mai 'ya'ya manya sai yake sai ma 'ya'yanta motoci da kuma gidaje mallakar su ita kuma waɗan waccan 'ya'yanta ƙanana ne ba su kai a sai musu motoci ko gidaje mallakar kansu ba dai kenan bugu da ƙari saboda ita waccan mai ƴaƴa manya ita ce ori gida an daɗe ana tare kafin ya auro amarya sai ya kasance dukkan abin da ya mallaka kusan yana hannun ita uwar gidan ne ita ce take cewa kaza za a yi ko ba za a yi kaza ba a gida me hukunci hakan cikin addinin musulunci hukunci na farko ko abin matsala ta farko matsalar cewa mutum ya baiwa waɗansu daga cikin ƴaƴayensa kyauta ta gida ko ta mota a gaskiya bai halatta ba cikin addinin musulunci mutum ya bayar da gagarumar kyauta ga wani sashi daga cikin 'ya'yansa ya kyale sauran dole sai dai ya hada su da kyautar su duka ko kuma ya hana su su duka hujja anan gurin hadisin Nu'man ibn Bashir wanda yake cikin sahih Bukhari uba ne ya so ya ce banci ɗaya daga cikin 'ya'yansa da kyauta ga wutacciyar kyauta kamar yanzu ka ce gida ko mota ko kuloci sai ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya zama mai shaida akan cewa ni wani na baiwa dana wani kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi banda wannan dan kana da waɗansu yake eh yace wani ɗaya daga cikin su ka baki yace a a wannan kaɗai zan ba sai manzon Allah ya tafi tafi ce fa inni la ashhadu ala jawrin yace ba zan shaida akan zalunci ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yadda ba yace da akan zalunci da haka a nan gurin bai halatta ba uba ya keɓanci manyan ƴaƴansa da kyautuka ya kyale kanana idan ka ba wancan gida wannan ma sai ka ba shi gida idan ka ba wancan mota wannan ma sai ka ba shi mota kuma tun da kyauta ce za ka yi ba rabon gado ba ba maganin lil zakari misal hazzul unsayin yadda ka ba namiji haka za su ba mace ko da tana gidan aure ita ma sai ka ba ta ka ba wancan gida ita ma sai ka ba ta gida ka ba wancan mota ita ma sai ka ba ta wannan shine abin da ya dace da doka ta addinin musulunci domin idan har ya kasance ka bai wa manyan ya'ya ƙanana baka ba su ba to kuma lokacin da ka zo rasuwa fa aka raba gado kuma su manyan ya'yan da su kuma za a sake yin kasafi cikin gado abin da zai faru shine sai ga manyan ya'ya na da gidaje da motoci yan ƙanana kuma ba su da gidaje ba su da motoci to kaga wannan shine zalunci to amma a nan gure idan ɗanka ya isa aure sai kai masa aure ya girma ya isa ya hawo mota sai kai sai masa mota ko kuma ka sai gida don ya zauna a ciki to a nan sai gidan ya zanto mallakar ka dai ka yana mota ta kashe takaddun duk suna ɗauke da sunanka amma ɗan ka yana hawa wannan ya halatta ba za a ce ba wancan jariri shi ma sai ya hawa mota ranar da ya girma zai hawa mota ya zo ga ɗaya nan ya amma wannan ya girma ya sai hawa mota sai a bashi mota ya hau amma kyauta ce ta ba tashi ba ce kyauta da mahaifinsa ya girma ya yi aure yana bukatan gida da zai zauna a bashi gida mai ɗaki uku mai ɗaki hudu ya zauna a ciki amma gidan ya zama mallakarsa bai zama mallakarsa ba gida na mahaifinsa ne in har mahaifinsa zai bayar da gida to sai bai kowa cikin ƴaƴansa in kuma zai hana to ya hana kowa cikin ƴaƴansa wannan ita ce ta dace da a zauna lafiya tsakanin ƴaƴa kuma shi ne ya dace da wancan hadisi na Umar ibn Basir da ke cikin Sahih Bukhari wallahu a'lam magana ta biyu cewa wato mutum ya ɗauki makullan dukiyarsa ko wani abu ne ya baiwa wata mace ta ajiye masa banda wata a gaskiya wannan ma ya kamata mu gida za su yi takatsantsan kila wani zai iya cewa na ba wanta ne ba dan son kai ba dan ta fi ɗayar hankali ko ta fita ilimi ko ta fita sanin ya kamata ko tana da amana da ko ba ta da amana duk da iya yiwa ta wannan ya yi awo wanda ba lalle bane kuma wannan ya zama shine dalilin amma da na faɗa abin da zai iya yiwa saboda amma duk da haka ɗayar ta ga cewa komai na dukiyarka ko galibin abin da ya shafi sirrin dukiyar ka ɗaya ce ta sani ɗayar ba ta sani ba to baka kama hanyar da za a zauna lafiya a gidanka dan babu wani dalili da ya ce dan wannan uwar gida ce an zauna da ita shekaru ashirin ko talatin ta haihu ta haihu har ta gaji sannan aka auro wata amarya ita wannan kuma ta zama ko kamar wata yar rabadar ne a cikin gidan yadda wancan take mace ita ma haka take mace yadda wancan take da haƙƙi haka wannan take da haƙƙi ba haƙƙin wata da ya fi na wata a tsakanin kanu tunda kowace sunanta matarka inda za ka mutu su duka din nan za a tara su ne a cikin rubu'in dukiya in ka da ɗaya bisa hudun dukiya za a raba musu daidai su duka da wanda aka aura shekara talatin baya da wanda yau aka gama ayyuri ta je ta tare ba dai matarka mace ba aka gama buɗa yau ta tare matsayin su ɗaya idan kana da ƴaƴa haka za a ba su ne ɗaya cikin takwas da dukiya su raba a tsakaninsu tsakanin wanda kuka shekara ashirin da ita da wanda yau shekara ta ɗaya da haka babu wacce ta wata ta fuskar haƙƙi a tsakankanin su da juna da haka idan mutum yana so a zauna lafiya kamata ya shi ya rike kayansa da kansa ko kuma wannan ya daura masa nauyin ita ta kula da kaza wannan ita ta kula da kaza tunda da wuya idan kana da mata biyu ka samu ɗaya ta fi ɗaya ta kowace fuska eh ila ɗaya ta fi ɗaya hankali da sanin ya kamata amma ɗaya ta fi ɗaya adana abubuwa ɗaya ta fi ɗaya kaza ɗaya ta fi ɗaya kaza Allah na raba baiwarsa da kowa da kowa da haka wannan shine yafi dacewa da yadda za a zauna lafiya wannan mai takarda ta biyu sai da ya hada ni da Allah sannan yace in karanta cewa yace da ina cikin waɗanda kullum sai sun zage ka sun faɗi bagar magana a kanka amma dan Allah ina fatan ka Ya yayi magiya ce yasa na karanta ubangiji ta Allah shi yafe mana gaba daya dukkan mutumin da ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne ko da ya zanto kana da haƙƙi a yana da haƙƙi ne zage shi kai masa ba daidai ba ko kuma ya zanto ba ya da haƙƙi haka kawai dan ya zalunta kai zage ka kaga ɗaya daga cikin biyu ne dan haka roƙon da nake ya ubangiji dukkan wanda ya zage ni a sanadiyar nayi masa ba daidai ba na shiga haƙƙinsa ya ubangiji ka sanya zagin nan ya zama don sanadiyar kankare haƙƙinsa da ke kai. ya ubangiji dukkan wanda ya zage ni ban taka masa ba ban zubar masa ba haka kawai ya zage ni ya ubangiji ka yafe masa irin yadda nake son ka yafe ni da kai da wanda na sani da wanda ban sani ba duk wannan shine hukunci Allah ya taimaka mana gaba ubangiji ta ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين فلهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توفون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما الصدق فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وسية يوصى بها أو دين غير مضار وسية من الله والله عليم حليم وبنجدك ولكم نصف ما ترك أزواجكم كو مزاجي kuna da rabin abin da yanku suka mutu suka bari duk lokacin da matarka ta mutu sai ta bar dukiya to kana da rabi amma da sharadi illam yakul lahunna walad in ya kasance ba su da yaya kai ne zaka ga dukiyar matarka ba ta da dan da yake naka ne ko na wani mijin ba kai ba san san ba ta da sai ta mutu ta bar dukiya kai miji rabanka a cikin wannan dukiya na gado shine rabi shine walakum nisbu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun amma idan matan ku sun kasance suna da dafa kowane iri ɗaya ko biyu mace ko namiji biyu zuwa abin da ya sama matukar dai tana da ɗa to abin da yake kan ku shine ruzu min ma tarakna kuna da ɗaya bisa hudu na abin da suka bari na dukiyarsu an gane ko min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dayn bayan wasiki da suka yi cewa a dauki za a bayar ko kuma baki da yake kansu idan an biya kamar yadda muka yi bayani jiya bayan an gama na tajrid sai a fitar da abin da ya shafi bashi sawa'un haƙƙin ubangiji ko haƙƙin mutane sannan kuma sai a fitar da abin da mutum ya wasiki da shi sannan abin da ya rage ne sai a raba magana sai Allah ce wala hunna rubu'u mimma tarakum in lam yakul lahunna walad eh? in lam yakul lakum walad wala hunna rubu'u mimma tarakum su mataye suna da ɗaya bisa hudun dukiya mimma taraktum cikin abin da ku mazaje kuka bari illam yakul lakum walad in ba ku da ɗa abin nufi mace tana tare da mijinta sai Allah ya masa rasuwa mijin nan ba ya daɗa ko wanda ita ta haifa masa ko wanda wata mata ta haifa masa ba ɗa ta tare da shi ba jika ta tare da shi to anan gurin rabon wannan mace shine za a bata ɗaya cikin hudun dukiya shine wala hunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun amma in kuna da dafa falahunna thumunu mimma taraktum za a ba su daya cikin takwas na abin da kuka bari da dukiya kar ku manta anan gurin mace ba bambanci tsakanin daya da hudu idan mace ɗaya ce a wurin mijinta ya kasance miji ya mutu ba ya da ɗa za a ba ta ɗaya cikin hudu na dukiya haka idan su biyu ne ko uku ne ma ko sun hudu ne za dai a ba su daya bisa hudu ne na dukiya su raba a tsakanin su idan miji na da ɗa sawa'un ɗaya ne biyu ne mace ce namiji ne sama da haka ne to in mace ɗaya ce za a ba ta ɗaya cikin takwas na dukiya haka in biyu ne in uku ne in ma su hudu ne za a ba su ɗaya cikin takwas na dukiya su raba a tsakanin su ina fata an fahimta shi ne ma'anar wala hunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم التي من بعد وصية توصون بها أو دين bayan wasiya wadda kuka yi wasiki da ita audayin ko kuma bashi wato bayan an biya bashi sannan kuma an zartar da wasiyar da mamaci ya riga yi wasiki da ita sallata wa in kana rajulun yuraku kalalatan amma idan mutum ne ba a gaje shi a matsayin kalala wa in kana anan gurin kana amma ce ba na kisa ba bi ma'ana annaha taktafi bi marfu'iha kana inda ke bukatar fa'ili ba kana inda ke shiga cikin al-mubtada wal khabar ba wa in kana rajulun idan ai wa in wujida rajulun idan an samu mamaci da ya mutu yurasu kalalatan za a gaji ka a matsayin kalala shi lafazin kalala wato shine wanda laysa lahu far'un waris wala aslun waris ba ya da reshe ba ya da shishike idan an ce asali wato ba ya da uba ko kaka idan an ce rese ba ya da ɗa ko jika mutum da ya mutu ba ya da iyaye sannan ba ya da yaya wannan shine ake kira kalala kila sai yayi sai kanne sawa'un ɗaya da biyu ne wannan dai ba ya da iyaye sannan ba ya da yaya ko yayan da sun mutu ko bai taɓa haihuwa ba iyaye kuma duk Allah ta ƙura wasu jikoki da wato kakanni ma duk babu shine kalala sawa'un wannan mutum namiji ne ko mace ne wa in kana rajulun zurtu kalalatin aw imra'atun ko mace ce take a wannan matsayi ta zama kalala kaga wannan yannan lafazin kalala ana amfani da shi ga namiji ana amfani da shi ga mace rajulun kalala haka ma imra'atun kalala ba bambanci a cikin ginin sa na larabci wadansu malamai suka ce ma la yusanna wa la yujma da jamcin sa da musanna duk ɗaya ne kalala ake faɗa haka mufrad ma kalala ake faɗa la farqa fi at-tadhkir wa at-ta'nith ولا في الإفراد والتثنية والجمع to mutum ne ya mutu za a gaje shi kanana ko mace ce ta mutu za a gaje ta kanana ba ta da kowa ko ba da kowa sai wani hu akun aw uktun sai kasance yana da dan uwa guda daya aw uktun ko yar uwa guda daya me hukuncin su fa li kulli wahidin minhu masud sudus kowanne ɗaya za a ba shi ɗaya cikin shida da dukiya idan yi da kowa sai yar uwarsa sawa'un ya ce kanwa ce bai da kowa sai dan uwansa wane kani ne to za a ba shi daya cikin shida na dukiya ina fatan kun fahimta to a nan gurin ubangiji ta ala ce wa lahu akhur ya kasance yana da dan uwa au ukun ko yar uwa su kuma yan uwa kashi uku ne ko dai yan uwa al ashiqa uwa dai uba dai kenan ko kuma al ikhwatu li ab yan uwa wanda uba ta dai hada uwa kowa da tashi ko kuma al-ikhwatu al-um yan uwa wanda uwa kadai ta hada amma uba kowa da nasa to Allah bai bayanin wanne ake nufi ba nan amma akwai qira'a ta Abdullahi dan Mas'ud wadda qira'a ce shazza wa lahu akun aw ukhtun li ummin ko min ummin wannan sai nuna dan uwan da ake nufi a nan gurin shine wanda uwa ta hada ba wanda uba ya hada ba to ana idan mutum ya mutu baya da mai cin gadansa cikin iyayensa baya da mai cin gadansa cikin iyayensa sai 'yar uwarsa guda ɗaya wanda uwarsu ɗaya ko ba kowa da nafi ko dan uwansa guda ɗaya wanda uwarsu ɗaya ko ba kowa da nafi abin da ya kamata a baiwa kowanne in ma namijin ne ya cikin shida in ma matar ce ya cikin shida ina fata an fahimta me yasa malamai suka ce abin da ake nufi da dan uwa anan dan uwa wanda ake uwa ɗaya saboda a aya ta karshe cikin suratul nisa'i din nan yastaftunaka qul yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين yubayyinu Allah lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim dan ma aka ce inurun halaka laysa lahu waladun mutum ne mutu baya da da sai ba ambaci kuma baya da iyaye ba amma dai baya da da walahu ukhtun amma yana da yar uwa falaha nisfu ma tarak za a ba ta rabin abinda ya bari a'a anan an ce walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as an gane ku amma tan laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak a can an ce a bada rabi a nan an ce a bada ɗaya bisa shida wanne ya fi yawa tsakanin rabi da ɗaya bisa shida rabi ya fi yawa to nan yar uwa ce nan ma yar uwa tsammanin ka yar uwa ɗaya ce za a ce can a bata rabi nan a ce a bata ɗaya ɗaya cikin shida lallai yar uwar da ke can daban yar uwar da ke nan daban domin idan ɗaya ce yar uwar kuma aka ce a bada kusan haka ya zama a cikin alkur'ani akwai tufka da walwala a nan an ce kaza a can kuma an ce ba haka ba wancan aya ta karo da wannan kenan ina fata an sannan a nan wurin da muke magana walikulli wahidin minhum as-sudus kowane daya in mace ce za a ba ta sudusi in namiji ma za a ba shi sudusi sai Allah ce fa in kanu aksara min zalika idan sun fi haka yawa mata ne biyu ko maza ne biyu ko mata ne da maza a haɗe sun dai fi ɗaya fahim shuraka'u fi sulusi to za su yi tarayya cikin sulusi daya cikin uku za a ba su raba daidai wa daida kuna fahimta da kyau za su yi tarayya cikin sulusi daya cikin uku za a ba su raba daidai wa daida amma a can gudun sai aka ce wa huwa ha in lam yakun laha walad idan ita mace ce za ta gaje shi za a ba ta rabi amma in ita ce ta mutu a matsayin kalala dan uwanta zai gaje ta wa huwa yarithuha zai gaje ta gaba ɗaya ke ba wani rabi ba wani ɗaya cikin shida tunda ita in shi ne ta samu rabi to shi idan ita ce ta mutu me ya kamata ya samu duka saboda ka'idar lizzakari mislu hadhihi al-unsayn ne wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad in ba ta da a nan sai aka ce yan uwan idan sun fi daya biyu ne aksara min zalika fa hum shurakaa'u kullu a can sai aka ce fa in kana tasmataini idan yan matan biyu ne yan uwa za su gaji dan uwan su kalala falahum as min mimma tark sai a ba su biyu su a nan an ce su yi tarayya cikin sulusi a nan a ba su biyu su fa in kanu aksara min zalik fa in kanu ka iswatar rijalan wa nisa'an idan ko ƴan uwa ne a shakuɗe maza da mata falil zakari mislu al unsayin to sai ayi kowane namiji daya rabon mace biyu anan kuma sai aka ce fa hum suraka fi sulus za su yi tarayya daidai wa daidai tsakanin ɗan namiji da ƴa mace ba bambanci a can gurin kulil zakari mislu al unsayin yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allahu bi kulli shay'in alim anan fa hum suraka fi sulus min ba'di wasiyatin yusa aw daynin ghayr mudar wasiyatan min Allah wallahu alim alim bayan wasiki da aka yi wasiki da shi ko ba shi wasiyatan min Allah lafazin wasiyatan min Allah maf'ulun mutlaq menene yayi aiki akan sai yasa shi zanto mansubi kalmar yusikum Allah da ke farko yusikum Allah fi auladikum wasiyatan min Allah wallahu alimul hakim yusikum wasiyatan Allah na muku wasiki matukar wasiki wallahu alimul halim ubangiji ta'ala masani ne ubangiji ta'ala mai juriya ne har yanzu kuna da sauran ku fahimto na da kuka yi kasage abinda ayar take ne ita wannan aya wa in kana rajulun yuraku kalalatan aw imra'atun wa lahu akun aw ukhtun فلكل واحد منهم السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء mutum ne ya mutu. ba ya da magada cikin iyaye da kakanni ko ƴaƴa da jikoki ba mai cin gadansa sai yar uwarsa guda ɗaya wanda suke uwa ɗaya sawa'in yarsa ce ko ƙanwarsa ko ɗan uwansa guda ɗaya wanda suke uwa ɗaya sawa'in wansa ne ko kaninsa to abin da za a baiwa wannan yar uwar in mace ce in ma namijin ne ɗaya cikin shida in ko sun kai so biyu yan uwansa ne guda biyu maza ko guda biyu mata zuwa abin da ya sama su ne sama da shi ko shi ne kasar su shi ne wansu ko su ne yayyansa fa da kawo su za a ba su daya cikin uku su raba daidai wa daida shi ne raka uku su raba daidai wa daida babu bambanci tsakanin ɗa namiji da ƴa mace za a raba musu daidai wa daida saboda ka'ida yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya ta haɗa wannan shi ne hukuncin su wato za su yi tarayya idan ɗaya daga cikin su ne ya samu sulusi idan kuma su ya fi ɗaya su yi tarayya wato sulusi idan ya ɗaya idan kuma ya fi ɗaya su yi tarayya cikin sulusi amma a watan aya ta ƙarshe kuwa tana magana da ƴan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴan uwa wanda ake uba ɗaya matsayin su ɗaya cikin gado ko in ce rabin da ya kamata wannan ya samu shi wancan yake samu a cikin gado mutum ne sai ya mutu ba mai cin gadon su cikin iyaye ko ƴaƴa ko jikoki ko kakanni sai yar uwarsa wadda take uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya an fahimta ku yar uwa wadda take uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to wa ita ce yassa ko ita ce kanwarsa to za a ba ta rabin dukiyarsa idan ko ita ce ta mutu ba ta da iyaye da za su ci ta ko ƴaƴa sai ɗan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya shi kadai ne mai cin gadonta to zai gade dukkan dukiyarsa gaba ɗaya ba magana a bashi rabi ina fata mun fahimta mutum ne ya mutu sai ya bar ƴan uwansa mata guda biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sawa'un yayyansa ne ko kannansa to za a ba su biyu gusa ukun dukiya shine fa in kana su sunatai ne fa lahum mimma taraka an gane ko mutum ne mace ce ta mutu ba mai cin gadon cikin iyaye ko ƴaƴa sai ta bar ƴan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya mazaje sawa'un uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sawa'un su ne yayyanta ko su ne kannanta to za a ba su dukiyar ne gaba ɗaya su raba tunda in mutum ɗaya ne ma an ba shi dukiya shi ɗan shi kaɗai na su biyu nan babu ala a bar musu su raba daidai wa daidai ina fata an fahimta to sai mu je ƙarshe mutum ne ya mutu sai ya bar ƴan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya a cakuɗa maza da mata to sai a raba musu dukiya ne zakari musul hazar unsayin ko wani ɗan namiji a bashi rabon mace biyu ko mace ce ta mutu ba su da mai cin gadanta sai yan uwanta yayye da kanne maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to sai a ba su dukiya da mata su raba da zakari misal hazar unsayin ina fatan mun fahimci bambancin da ke tsakanin nan da can wato kullum yan uwa wanda ake kira al-ashiqa uwa ɗaya uba ɗaya da al ikhwati bi ab li ab yan uwa wanda ake uba ɗaya wato matsayi ɗaya suke samu a cikin gado ina fata an fahimta idan ta mace ce tana cikin ashabul furubi idan namiji ne yana cikin masu cin gado da asir amma shi dan uwa wanda ake li ummi uwa ɗaya ne sawa'un ta mace ce ko namiji ne dukkan su ashabul furubi ne ba sa zama asaba cikin magada ina fata an fahimta idan namiji ne sudusi in ma mace ce sudusi su biyu ne zuwa abin da ya sama su yi tare a cikin sudusi kaga su ashabul furud ne amma a can yan uwa al-ashiqa mazajen su asaba ne matayen su fa min ashabul furud ne amma idan an ta kudin maza da mata to a lokacin su ma mata din sai su zanto asaba dan saboda mazaje din sun sanya su dole su shiga da asibiti to menene farali menene asibiti shi gado gaba ɗaya da ma nau'i biyu ne ko dai a shiga ta hanyar abin da ake kira asib al'usuba ko a shiga ta hanyar farali shine ce wa'alam bi anna al-irsa naw'aluhuma fardun wa ta'sibun ala ma kusiba gado kashi biyu ne ko dai kasance a ci da asusu ko a ci gado ta hanyar farale farbi menene cin gado ta hanyar asusu ita usuba din dangantaka ce ta musamman wadda take baiwa mai ita cinye gado gaba ɗaya in shi kaɗai ne ko kuma cinye abin da yi saura idan ya haɗu da masu farali shi da ake kira afirki ko al'uquba bil ayn was sad amma cin gado da farali fa shi shine dukkan wani rabo sananne a cikin alqur'ani da Allah ya ambace shi rabo sananne ko a cikin alqur'ani guda shida ne فالفرد في نصف الكتاب ستة لا فرد للإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنصف الشرع والثلثان وهما التمام فهفت فكل هكذا الإمام وتقوأتي ربي إلى فتاة an fahimta ko rabin rabi ba ya zama kwata bikin ya zama nawa kenan ɗaya cikin takwas domin rabi rabin rabi kaga ɗaya cikin hudu kenan rabin rabin rabi ya zama nawa kenan ɗaya cikin takwas kenan na farkon sai a ce masa annisku na biyun sai a ce masa arrubu na uku sai a ce masa asumun to kaga an samu guda uku kenan daga nan sai asulu ɗaya bisa uku sai sani biyu bisa uku sai asulus ɗaya bisa shida wannan su ne rai da masu cin gado haka in an ce wane yana cikin masu cin gado da farali ma'ana yana cikin wanda za a ce ko a ba su rabi ko a ba su rubu'i ɗaya bisa hudu ko a ba su ɗaya cikin takwas ko a ba su ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ko ɗaya cikin shida masu cin gado da farali ke amma masu cin gado da asirci wanda su ba a cewa a ba su ɗaya cikin kaza ko ɗaya cikin kaza su dai in mutum shi kaɗai ne zai cinye duka in ya haɗu da masu irin wannan to idan an ce wani a bashi ɗaya bisa kaza ɗaya bisa kaza abin da ya rage gaba ɗaya sai a ce shi wancan a bashi shi ne mai cin gado da asusu dama guda biyu ne ko bi bil farbi ko bil ta'siri ina fata an bayyana da haka bai cin gado da asusu ko ya cinye dukiya ko ya cinye abin da ya rage wa fa kullu man ahara da kullal mali min al qarabati aw al mawali aw kana ma yafdulu ba'da al fardi la فهو usubati al mufaddala كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد ma'ana waɗannan suna cikin asibai ke da masu cin gado da hanyar asib kuma idan ka tashi sai ka fito kace ce mana farali guda shida ne rabi ɗaya bisa hudu ɗaya cikin takwas ɗaya bisa uku biyu bisa uku ɗaya cikin shida ku su ne masu cin rabi a cikin masu cin gado mutum biyar ne qur'ani yayi bayanin mun karanta cikin su wane ne masu son rubu'i mutum ne masu son rubu'i mutum biyu ne su wane ne masu cin sumuni mutum ɗaya ne su wane ne masu cin sulusi mutum biyu ne kadai uwa ko kuma wani ummi su wane ne masu cin menene sulusani mutum hudu ne ko ne masu cin sulusani yan mata biyu zuwa abin da ya sama ƴaƴanka na cikin ka kenan ko jikokinka wannan adadin ko yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya wannan adadin ba ya zama su hudu kenan ya yanka na cikin ka biyu zuwa abin da ya sama ɗaya kenan jikokin ka wanda ɗanka namiji ya haifa biyu zuwa abin da ya sama shi baya nan za su ci gado kaga ku misalin ne sun haƙƙin su ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya biyu zuwa abin da ya sama ƴan mata kaga ku misalin ne ƴan uwa uba ɗaya biyu zuwa abin da ya sama kaga ba su hudu ne kenan to sai masu cin sudufi masu cin sudufi ɗaya cikin shida wato mutum ne kenan sune ne mutum bakwai an gane ko وسدس فرض خمسة أفراد أبا أبنا وسدس كي فرض سبعة من العدد أب وجد ثم بنت ابن وجد والأخت بنت wa ثم الجدة ummi الأم تمام idda mutum bakwai su suke cin sudu to kaga idan ka hada gaba daya wannan mutum biyar wancan mutum kaza wancan mutum kaza to idan suka hadu gaba daya da mai cin rubuci da mai cin sudusi da mai cin kaza da wuya su iya haduwa gaba ɗaya wani bai mutu ba zai wahala amma kaddara za su haɗu gaba ɗaya da wuya su iya haduwa gaba ɗaya kuma kowa ya shiga gado dan a cikin gado kuma akwai babi mai muhimmanci shine babi na hudubi abinda ake nufi da hudubi wani ya kare wani dangane da gado to shi kuma hudubi iri biyu ne wato ko dai ya kare kai hana ka cin gado gaba daya ko ya hana ka samun rabo mai tsoka sai dai ka zama na fasaha da na kasar shi kamar yan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya yayin ku nan ka idan mahaifinka na da kaga ba za su gadan ka ba kaga uba ya hana su cin gado yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya inda babu su uwa za ta samu su ne a a abin nan a a sulus ne amma in suka zo sai su mayar da ita da zanto sulusi kaga sun hana su cin gado mai yawa sun mayar da ita cin gado ne dan kaɗan to ne ake cewa shi hujjubi iri ne akwai hujjubul kusan da kuma hujubu hirmani to babi na hujubi a cikin babu rabon gado yana da matukar muhimmanci dan duk wanda bai karanta shi ya fahimce shi ba babu yadda za a iya raba gado a duniya sai dai ga ana rabawa yadda amma ba zai taɓa iya an gane ku shi yasa wani ke ta aqulu zal bab azimul fa'ida wa judda fihi tahtawi maqasida man lam yakun fihi bi sirrin zamudi ya'lamu an yufdi fi fara'idi wannan babu yana da matukar muhimmanci ka dage dan ka tattara matsalolinka duk wanda bai fahimci sirrin da ke cikin hujji ba to haramun ne ma sai zai bada fatawa a babu rabon gado duk wannan abin da nake faɗa na tabbatar cewa in nayi sa'a daya cikin tara ku ne suka fahimta amma ina neman lada a wajen ubangiji kuma in kun ajiye kasu din nan gaba kun gane an fahimta ku amma dai mun fahimci dai aya wannan duk ƙarin bayanin waɗansu kan sa fahimta waɗansu kuma Allah ya ba su ladan saurari ubangiji ta'ala ya ce fa in kanu akthar min zalika fa hum shuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim idan har ya kasance sun fi haka yawa sai su yi tarayya cikin sulus mazansu da matansu za a raba musu daidai wa daida za su yi tarayya cikin sulus bayan wasiki da za a yi wasiki da shi ko bashi غير مضار irin wasikin da babu cutarwa a ciki wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga ubangiji wallahu alimun alim ubangiji masani ne sannan kuma mai juriya ne wato gado yana da wahala kwarai da gaske mutum zai iya ta yin karatu ya fahimci matsaloli da dama na fito amma ya kasa fahimtar rabon gado ban manta ba lokacin da muke karatu a jami'ar musulunci ta madina wani abinci na muna zaune idan an zo rabon gado ya ce shi matsalarsa shi ne minti goma farko zai fahimta amma da an shiga minti na sha ɗaya to ya dana fahimta har a ƙare lakka yace tun ana cewa wanta an bata kaza yana ganewa wanta an bata kaza yana ganewa wanta an cire da kaza sai rasa kowa aka ba kaza aka ba kaza da kaza wannan ko shakka babu sai mutum ya tara hankali dan haka lalle a cikin ɗaliban ilimi lalle a kowane gari lalle a kowace jiha wajibi ne fardu kifaya ne a samu wani adadi wanda za su sadaukar da kansu su ba da lokaci don su fahimci matsalar da gado saboda idan an rikice an yi kiki kaza an rasa yadda za a yi a je wajen su a yi musu fitawa su yi bayani amma idan har ya kasance al'umma kamar a ce duk garin nan gaba ɗaya ba wanda ya kware cikin rabon gado ko adadin da aka samu ba su kai su gamsar da jihar ba haka a jihar kaza haka a gari kaza to mutanen jihar gaba ɗaya sun taru sun yi sabo lallai ne ko da za mu yi karo karo mu ga malam wani ya fi mu basira wani yana da kaifin fahimta wani da wani cikin ɗaliban ilimin suna da hazaka mu keɓance sun ware musu lokaci mu haɗa su da wani ƙwararren malami karantar da su da bangado tsawon shekara ɗaya ko wata shida ko kaza don su iya su kware shi komai don su zanto su ne madogara su ne a tsoraki idan an zuwa bangado to sai mai haka ya zama wajibi da inda haka ba gaskiya yana da wahala ba kowa ne zai iya fahimta ba sai Allah ce in ka hudun billah wa man yuti illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين تلك حدود الله waɗancan hukunce hukunce da aka yi bayani dokoki ne na Allah iyakoki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa idan wane ya mutu ya bar su wane da wane wanan a bashi kaza ko rabi ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya cikin takwas ko ɗaya cikin uku ko biyu cikin uku ko ɗaya cikin shida ko wani abin da ya rage a bar masa fi da kaza ko su raba daidai ko da zakar misal hazul sayi wannan abu da kuka ji an yi muku bayanin kamar ana zaurantan magana ba kwa fahimta sosai hududullahi dokoki ne na Allah irin yadda dole ku gane dokokin alwala da sallah kafin ku yi dole ne ku fahimci dokokin rabon gado tunda akwai mutuwa akwai haifayya akwai wani ya mutu ya bar kaza kuma dole ku warware su daidai ku san kabli da badi din da ke cikin gado irin yadda kuke kokarin sanin kabli da badi din da ke cikin sallah dan sallolin ku daidai dokoki ne na ubangiji wa man yuti illaha wa rasulahu wanda duk ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al anha Allah zai shigar da shi aljannar da koramu ke gudana karkashin gidajenta khalidina fiha kuna masu dawwama a ciki wa zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ko duk ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah wa yata'adda hududahu ya kuma ketare iyakokin Allah Allah ya ce abu ya wani kaza sai ka hana shi ko ka ba shi kasa da abin da aka ce ko ka kara masa sama da abin da aka ce yudkhilhu naran khalidan fiha ubangiji ta'ala zai shigar da shi wuta ya zama abin dawwama a cikin ta wa lahu azabun muhin lalle suna da azaba mawulakanciya waɗanda da suka samu kansu a wuta Allah ya tsare mu a nan gurin idan kun lura ubangiji ta'ala ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu yace kuma yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar amma sai ce khalidina a madadin khalidan tun da ya ce yuti illah wa rasulahu yudkhiluhu kaga mutum ɗaya ne amma sai aka ce kuma khalidina a aya ta biyu wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran sai ce khalidan fiha tare da cewa kowanne man ne to wannan ya mai tuwa a cikin zance na cewa lafazin man ta fuskar lafazin mufradi ne amma ta fuskar ma'anarsa yana ɗaukar ma'anar jami'i shi yasa idan an ambaci man wani lokaci lamiri da zai koma zuwa gare ta sai ya koma ya zanto jam'i ne to wannan an lura da bangaren ma'ananta cewa ma'ananta jam'i ne wani lokacin lamirin da zai koma zuwa gare ta sai ya koma gare ta a matsayin mufradi wannan kuma an lura da lafazin ne kamar yadda Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yuqadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakda'una illa anfusuhum wa ma kaga wa minan nasi man aka ce sai aka ce ya kulu lura da cewa lafazin mufrad ne ba a ce ba ya kuluna amma amanna a madadin amantu lura da cewa man din ma'anar ta jarfi ne sai zanto amanna ba amantu ba domin amantu shine maganar mutum daya amanna mutane da yawa kenan billahi wa bil akhir wa ma hum aka kawo lamirin a matsayin jam'i ba ce ba wa ma huwa da sai a ce wa ma huwa bi mu'min a takaice ne lafazin man yana daukan ma'anan mufradi yana daukan ma'anan jam'i sannan wani abun lura a cikin aya ubangiji ya ce wa man ya'si Allah wa rasula wanda bai ya saba wa Allah ko manzansa lafazin ma'asiya lafazi ne am amma galibi idan an ambaci al-ma'asiya tare da shirka ko an ambaci al-ma'asiya tare da al-kufru to sai zanto lafazin ma'asiya na nufin laifi da bai kai kafirci kamar kaba'ir dunub kenan manya manyan laifuka irin waɗanda ba su kai mutum ya zama kafiri ba ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كذا لفظ العصيان ده الماضي الدين tun da an haɗa al-kufr da al-fusuq da al-isyan a aya ɗaya a cikin su wanne yafi girman muni a nan cikin guda uku nan ko suka baza al-kufr da al-fusuq da al-isyan duk yana kasar amma lokacin idan an ambaci al yakan shafi hatta kafirci gaba an sai dai mutum ya lura jerin aya ne zai tantance masa ma'asiya din da ke nan kafirci ake nufi ko kuma ma'asiya din da ke nan ana nufin irin zunub waɗanda ba su kai kafirci ba dan idan mutum bai tantance wannan ba wani lokaci sai ya zanto ya ɗauki hukunci irin na kawari cewa dukkan mai ma'asiya zai dawoma a cikin wuta dan nan guri yana daga cikin hujjar da na wani malami cikin masu kafa hujja da irin wannan yana cewa ai duk mai aikin sabo dan wuta ne kuma in ya shiga wuta zai dawoma ba zai fita ba da mai shan giya da wanda ya zina da wanda ya tata ba bambanci tsakanin su da kafiri da mai shirka da bayahuda da kirista da kowa dan Allah ce wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin wanda a ka'ida kuwa an ambaci waɗansu dokoki ne tilka hududullahi na rabon gado wanda yin su ko shirka babu shine adalci rashin yin su kuma ya zama zalunci yin su kamala ta imani da adala rashin yin su kuma zai iya sa mutum cikin fasikanci amma ba zai fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ba amma tare haka sai aka ce wanda ya yi zai shiga cikin wuta khalidan fiha to lafazin khalidan fiha akan abin da bai kai kafirci ba razani da firgici ne da jan kunne ba wai dan saboda hakikanin cewa wanda yayi laifin da bai kai kafirci ba zai dawo a cikin wuta kun da Allah ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ubangiji na gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so a ce wannan yana babu dawwama kenan a ciki sannan waɗansu malamai suka ce alqulub din da ke ciki yana nufin almuktu tawil zama wanda za daɗe dade amma ba zama wanda yake marar karshe ba alqulub yana zuwa a cikin larabci da wannan ma'ana zama wanda za daɗe ba wai zama wanda ba ya da karshe ba aya ta gaba Allah واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله sabila ubangiji ta waɗannan da suka zake ma alfata min nisa'ikum cikin matanku ku musulmi ba wai matanku ko bil adama ba da waɗansu malamai suka ce nisa'ikum matanku ko bil adama sai zan ta hukuncin wadda ta yi zina shine abin da aya za ta faɗa sawa'un kanar muslimatan kanar kafiratan kitabiyatan aw in an ce min nisa'ikum ko bil adama amma aya tana magana ne zuwa ga mummunai Allah ce wallati ya al-fahishata waɗanda suke zakewa alfasha min nisa'ikum cikin mata yanku ko mummunai fastashidu alaihin arba'atan minkum ku yi kokarin kafa shaidu guda hudu a kansu cewa an ga wance tana zana da wane shi din yana tare da ita a lokacin gaban na cikin gabanta kamar turmi da taɓarya taɓarya a cikin turmi fa in tahidu in sun ba da akan haka din fa amsiku hunna fil buyuti to sai ku kama su ka tsare ku a cikin gidaje ba su ba fita hatta ya tawaffa hunnal maut har sai ubangiji ta'ala ya kace su har sai kwanakin su sun kare ba su ba sake aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma ubangiji ta'ala ya sanya musu wani tafarki din na daban a nan gaba da za a yi bayani cikin abin da za a saukar na ayoyi domin ayat ta sauka ne ba ita ce ta karshe ba ko dai a rike su ba su ba su ta a gidan har su mutu ko kuma zuwa nan gaba idan wata ayar ta fuka ta yi bayanin yaya za a yi da su bayan an tsare su a gida da aya ta karfi cikin wallazani ya ajiya ne hamin kun ta abuhu a in ta ba wa aslaha fa a haribu anhuma إن الله كان توابا رحيما وبنك جيسي ولا ذاني ya ni ya'tiyaniha minkum wallazani mutum biyun da ya ya'tiyaniha minkum da za su zakke wa alfasha cikin ku idan an samu waɗansu mutum biyu sun zakke ma alfasha ta zina fa azuhu to ku musguna musu ku cutar da su abin nufi ko dai ku ladabtar da su ko kuma ku rinka dukan su da takalmi ko ku rinka hantar da su kuna faɗa musu bakar magana a gaban jama'a shine ma'anar fa azuhu wannan kafin a saukar da haddin zina idan sun tuba wa aslaha suka gyara ayyukansu fa a'ridu anhu ba to ku kawar da kake jale su ba ko ba munguna musu ba ko ba cutar da su inna allaha kana tawwabar rahima lalle ubangiji ta'ala mai karban tuba ne sannan ko mai jin kai ne waɗannan ayoyi guda biyu malamai sun tattauna a kansu wajen tantance ma'anarsu ta hanyoyi daban-daban amma za mu taƙaita kan al'amura guda uku abu na farko shin ayoyin suna magana akan maza da mata ne gaba ɗaya, ko kuma ta farko na magana akan mata ta biyun tana magana akan maza waɗansu malamai suka ce da ayar farko ɗin da ta biyun duk tana magana akan maza da mata da farko da idan mutane suka yi zina da matar da namijin za a tsare su ne a cikin gida babu su babu fita hatta ya tawaffahun nan mutu har sai mutuwa ta ɗauke su an kulle mutum a gida kenan sai namijin yana tsare ita ma matar tana tsare a gida ko a kurkuku zuwa hasru wajen Allah Allahu lahu sabila ko wani hukunci dan gaba da za a faɗa aya ta biyu sai take a madadin daure ta a gida ba su ba ta har sai sun mutu yanzu ga wani sabon hukuncin da ya shafe su fa azuhu ma ko musguna musu shine wallazani ya'tiyani ha minkum allazani mutum da ya ya atiyaniha su suka zakke wa cikin ku fa azuhuma abdullahi dan abba ce al-izaya din da ake musu ada din shine duka da takalli da hantara da faɗin bakar magana da dungure kan mutum a ce Allah dai wadaranta ne amfani da kayi bana ko a dungure kan a ce me amfani da kije ki bana shine fa azuhuma wato amma allazani akwai sauki da haka sai aka karkata zuwa ga sauki sama da hanya ta tsanani waɗansu kuma suka ce a'a abin da sa shi allazi wato da aka tashi tasniya dinsa sai aka shafe harafin karshe saboda menene lil ighali fil ibham saboda suna ne mubham wato ba kamar suna ne wanda yake mutamakkin ba domin akwai al asma'il mutamakkin kan fi babul ismiyyah lam tushbihi al harfa fatubuna walal fi'la fatumna min as-sarf ba su yi kamance ceniya da harafi ba ballantana a mai da su mabaniyai ba su yi kamance ceniya da ismi ba ballantana kuma a mai da su mamnu'un min as-sarf kamar muhammad kamar zaid asma'un mutamakkina ne amma Allah bai gairi mutamakkin da haka sai zanto mabani kenan to tun da yake mabani ne sai sai aka kafe ba sai an yi abin nan ba wannan duk ilan ne na hawiya a takaice da ubangiji ta ala ce wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma kaga sai nuna mazaje guda biyu kenan in sun yi zina fa ma kubul guna musu in mata ne fa ku kunne su a gida in mazaje ne fa ku zulguna musu shi Abdullahi da Abu ya fassara zulguna waɗannan da duka da takalmi da hantala da faɗa mutum bakar magana a gaban jama'a amma fa in ta bawa asalha idan sun tuba sun gyara ayyukan su fa aridu anhuma to shikenan sai ku kawar da kai ku kyale su kuma ku daina mulguna musu kenan to kaga wannan ita ce magana ta biyu ko ka babu wannan magana tana da karfi wadda ke nuna waccan aya ta farko ta shafi mata wannan kuma ta biyu ta shafi maza domin da ka'ida shi ne wato ainihin lafazi da ya shafi mata namiji baya shiga cikin su amma lafazin da namiji yake ciki ko mace na iya shiga cikin su magana ta uku malaman da suka ce e aya ta farko ta shafi mata kadai amma ta biyu ta shafi namijin da matar wanda za ni ya wallazani ya'tiyaniha ku wato shi namiji sai zanto ukuba ɗaya ake masa in yayi zina a wancan lokaci ita kuma mace ukuba biyu domin ukubar a tsare su a gida hatta ya tawaffa hunnal mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila ta shafuwa mace ita kadai fa azuhuma ya shafuwa matar da miji lokacin da aka kama su aka tabbatar da shi a kai maganar duka da takalmi maganar hantarar su da abin a gaban jama'a duk ta shafe su su biyar. daga nan gurin shi namiji ukubar ta kare ita kuma sai a tsare ta a gida hatta ya tawaffa hunnal mautu aw yaj'al Allahu lahunna maganganu guda nawa kenan malamai suka yi maganganu guda uku da maganar farko ba shakka magana ce mai rauni idan an kwatanta da sauran magana ta biyu tana da karfinta ita ce tafi wato waccan ya kasance ta shafi mata wannan ta shafi maza dukkanin su wannan a farkon musulmi ba a tsananta hukunci ga wanda ya zina ba sai ya kasance hukuncin an sassauta shi amma daga baya sai aka saukar da aya az-zaniyatu waz fajlidu kullu wahidin minhuma bi'ata jalda mazinaci da mazinaciya waɗanda suke samari ba su taɓa yin aure ba kowane ɗaya daga cikin su kuma masa bulala ɗari wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada ku ji tausayi kada tausayi ya kama ku wajen zartar da hukuncin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar karshe wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin kuma a samu wani adadi cikin mummune sun je sun zura ido a inda za a yi musu wannan bulalar kar a yi musu a ɓoye wannan ta sa lokacin ɗaya daga cikin umara al-mu'minin da na farko ina ga umar dan khattab ne dan sai yayin laifin da za a yi masa zina a da yayin zina da za a yi masa bulala kai yayin laifin da za a yi masa hukunci na bulala masu bulala suka ce tun da dan gidan alifa ne bara boye shi a daki a yi masa suka boye shi a daki suka yi masa bulala ɗari da suka fito umar dan khattab ya ce an yi masa bulala sai sai eh, a a gaban jama'a ko a daki suka ce a daki yace sai an maimaita a gaban jama'a wasu mutum Allah ya ce wani shari'a azabahuma ta'ifatun dole sai fito da shi aka fito da shi aka sake mai ta wata ɗari ɗin kaga wannan shine hukunci wanda daular musulunci ta rinka zartarwa dan hana yaɗuwar zina ko fasikanci a bankasa sannan su kuma magidanta waɗanda sun taɓa yin aure aya ce aka saukar da a cikin kurafin nisa'i ko suratul ahzab amma daga baya aka shafe karatunta amma hukuncin da nan cikin tabbata cikin musulunci kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin sahih bukhari daga umar dan khattab al-shaykh wa shaykhatu idza zanaya farjuhum al-battata nakalan min Allah wallahu azizun hakim magidanci ko wanda suke magidanciya ma'ana waɗanda sun taɓa yin aure su biyan matar da namijin idan suka yi zina to ku jefe su ku jefe su har sun mutu da kana min Allah uquba ce daga wajen ubangiji wallahu azizun hakim ubangiji shine mai izza kuma shine mai hikima kaga wannan wato kenan kafin a kawo wannan hukuncin mai tsauri sai da aka yi sun faɗa da wani hukunci mai sauki cewa a tsaure mutum a a faɗa masa bakar magana kafin a zo a ce bulala kafin a zo a ce a jefe mutum idan ya yi zina wannan ke nuna hikimar addinin musulunci wajen jan hukunce hukunce dalla dalla yadda ya dace da mutane don su karɓe shi tun a farkon musulunci kila da ya zo musu gaba ɗaya ba za su iya karba ba amma da aka bi a hankali sai ya kasance sun karba daga cikin wannan ake fahimtar fiqhul da'awa wato yadda mutum ke gabatar da al'aulawiyat wajen da'awa da kuma yadda ke gabatar da bisan cikin al'amura kowanne a lokacin da ya dace da kuma lokacin da ya kamata a zartar da ayar hatta ya tawaffa hunnal mautu aida Allahu lahunna sabila karkashin ta malamai na ruwaito hadisi domin lokacin da aka saukar da ayar da ke cikin suratul suratul suratul nur az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu minhuma da kuma ayar da muka ce an shafe karatunta amma hukuncin tunanin tabbata cikin musulunci a sheku wa shekatu idza zanna ya farjuhum albatta sai manzon Allah ya kira wasu habai na cewa ku zo anni ku zo anni kad ja'ala Allahu lahun sabila ku zo ga hukunci ku zo ga hukunci ku karba daga gare ni Allah ya riga ya sa musu tafarki al-bikru wal bikru al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu am saurayi da budurwa dan sun yi zina a musu bulala ɗari sannan kuma saurayi su shekara ɗaya wasayyibu bi sayyibi jaldu mi'atin war rajmu magidanci wanda ya taɓa yan aure da wanda ya taɓa yan aure a yi musu bulala ɗari sannan kuma a jefe su wato kowanne shi saurayi da budurwa bulala ɗari da mai saurayi sannan kuma mace da namiji wanda suka taɓa yan aure bulala ɗari tare da jefewa ma'ana guda biyu ake haɗawa kowanne guda biyu za a haɗawa haka wannan hadisi ya nuna ruwayar sahih muslim akwai wadansu hadisan daban waɗanda suka nuna shi magidanci jefewa ne kadai kamar yadda shi saurayi bulala shi kadai ba tare da saurewa ba akwai waɗansu hadisan da suka nuna saurewa din tare da jefewa saurewa din tare kuma da mai bulala kai to malamai sun tattauna wajen mu'amalantar waɗannan hadisai waɗansu su ɗauki wancan hadisin ya shafe wancan to a nan wurin dole sai ka tabbatar wanne ne ya zo daga ƙarshe wanne ne a farko dan kace na karshe sai ya shafe na farko waɗansu malaman sun ɗauka cewa wani abu ne mawkulun ila waliyil amri aw na'ibi an mayar da abin zuwa ga alkali akwai lokacin da kila zai ga dacewa a yi wa mutum bulala sannan a jefe akwai lokacin da zai ga kawai a jefe ba sai an yi bulala akwai lokacin da zai ga a yi wa mutum bulala ɗari sannan a ɗaure shi akwai lokacin da zai ga kila abin da ya kawai bulala ɗari ba sai an ɗaure mutum ba waɗansu kuma suna bambancewa tsakanin namiji da mace idan mace ce ai ba za a daure ta ba tsawon shekara a namiji ne za a daurewa mace ba za a daure ba dukkan waɗannan matsaloli ne na sabani wanda yake son ya kosar da bukatarsa to sai koma cikin littafin fiqh wanda suke yarwata amma anan a babin tafsiri sai dai ishara zuwa ga wato ainihin bangalori waɗanda yake lalle lazina an hasiyan an ina fata an fahimta aya ta gaba Allah ce إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وبنجد إنما التوبة سنده توبة ودى تتكرفبيا على الله ودى الله يألقى ولن كرفا للذين يأمنون السوء بجهاله tana tabbata ga waɗanda suka aikata mugunyar aiki bi jahala ta hanyar jahilci a nan lafazin jahala baya nufin kishiyar ilimi ko kishiyar sani lafazin jahala sawa'un mutum yayi abin da jahilci ko yayi bisa ga ganganci domin dai in mara sani ne ya aikata sabo to jahilcinsa ne ya haifar masa da aiwatarwa in mai ilimi ne ya aikata sabo to ya ɗauki ilimin ya ajiye a gefe guda sannan ya aikata sabo saboda kowanne ya zama tumi kenan bi jahala wato an faɗi bi jahala dan aibatawa mai aikata sabo cewa ko da kai malami ne yanzu kun zama sun hudai kai da jahilai kenan ka zama daidai daga magarin mutane dan baka hukuntar da ilimin ka ba innama tawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahala tuba irin wanda Allah ke karba ga waɗanda suka aikata mummunan aiki ne bisa ganganci sun mai togo da min karibin dan haka wani daga cikin salaf tabi ayi fassara ayar ganganci shine jahala sun mai togo da min karibin sannan sai suka tuba a kusa me ake nufi da ba a kusa waɗansu malamai suka ce qabla maradil ajali tun kafin cutar ajali waɗansu malamai suka ce kabla nuzulil maut kafin mutuwa ta zo shine taba min qaribin kenan idan mun ɗauki ma'anar farko ma'ana lalle ne mutum ya tuba tun kafin cutar ajali ta zo idan bai tuba ba sai da cutar ajali ta zo to ba za a karba ba wanda wannan magana ce mai rauni amma ma'ana ta biyu lalle ne mutum ya tuba tun kafin mala'ika ya kai ga zaro rai domin idan har mala'ika ya kai ga zaro rai daga jikin dan adam sannan mutum yace zai so ba za a ba za a karba dan haka dukkan wanda ya sura kafin a kai ga zaro rai to wannan shine taba min qaribin fa ula'ika yatubuna min qaribin aw wa eh, thumma yatubuna min qaribin allati fa ula'ika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan Allah zai karɓi tubansu wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masani sannan hakiman mai hikima cikin al'amuransa wa laysat at-tawbatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati tuba ba ta tabbata ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahadahum al-maut hatta lokacin da mutuwa ta zake wa ɗayan su kala sai ka ya ce inni tubtu al-ana ni kan na tuba yanzu tubtu tubtu na tuba na tuba yau ke mutuwa ta riga ta zo an riga an fara zarore daga jiki falawla idza balagatil hulqum wa antum duna idan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tadkurun a lokacin mala'iku na kewaye da shi amma ko in jiyarsa masu kula da shi ba ka ganin mala'iku sun zo zaro rai a lokacin ko mutum ya ce na tumo ba zai masa amfani ba falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u basana imanin su ba zai musu amfani ba in mutum bai tuba ba har sai lokacin da wato ainihin ya ga azaba ya ga lallai za a zare rai shine hadisin turmuzi ke cewa inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah na karban tubar bawa matukar bai kai gargara kun ga nan ya kamata mu fayyace shin dukkan wanda yake kan gadon asibiti ne kai gargara ka hmm. iya kana kan gadon asibiti har kai shekara guda ko kai wata shida ko kai wata bakwai ko wani abu makamancin haka zama kana kan gado bai nuna ka kai gargara ba ashe idan mutum yana kan gadon rashin lafiya ba a kai ga zarore a jikinsa ba idan ya musulunta da in kafiri ne ya musulunta Allah zai karbi imaninsa in mai sabo ne ya tuba Allah zai karbi tubansa shine hikimar a zo ana masa ne cewa ce la ilaha illallah in har aka ci sa'a ya faɗa ta to karshen nan sa manzo Allah ce da kalal janna zai shiga aljanna amma idan bai faɗi la ilaha illallah din ba sai da an zalo rai ya zo makogaro to ko ya faɗe ta ba ta da amfani in da bai faɗe ta ba yanzu ba ta da amfani in da mamuni ne bai sako yanzu ya ce zai tuba daga wannan sakon to ban ba za ta yi masa amfani ba shine ma'anar walaysa tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut har sai da mutuwa ta to wannan ba za ta wal ladzina yamutuna hum kuffar sanan ba a karban tuban waɗanda suka mutu suna kafirai ulaika a'tadna lahum azaban alima irin waɗannan ubangiji ta alafi mun yi musu tanadin azaba wanda take mai radadi Allah ya tsare mu ina ganin saboda lokaci ya ja san da nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum warahmatullah da Allah jama'a akwai yan uwa da ake buƙatar yi musu addu'a an ga hankali na akai akwai wani dan uwa da muke karatu da shi nan duka an ce bai kwana uku da rasuwa ba sunan shi ko malam Usman ne malam Musa fatan mu da Allah yan uwa su sai cikin addu'a Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya rahamce shi iyalansa Allah ya ba su hakuri sannan kuma duk yan uwa da muka yi rashin su a wannan lokaci na kusa musamman tun daga farkon ramadan zuwa yanzu ko wanda suke dabda ramadan don mu cikin addu'ar kuma a madadin ku duk gaba ɗaya muke mika ta'aziyya zuwa ga iyalan mai martaba wato mai na gazargamu eh, kenan ko sarkin da turu ubangiji ta Allah ya ji kansa da gafara mun samu labarin ya je aikin umara Allah ya karɓi rayuwarsa Allah ya ji kansa da gafara duk dai mun tabbata muka yi rashin su ubangiji ta Allah ya ji kansa da gafara sana akwai yan uwa da suke ta aikowa ba su da lafiya a taimaka masa da zuwa Allah ya ba su lafiya da Allah dukkan marasa lafiya da suke fama da rashin lafiya waɗansu a kwanta a asibiti waɗansu a gida waɗansu sakamakon cuta ta aljanu ya ubangiji ka raba su da larurar da suke damu ya ubangiji ubangiji muna roƙonka muna tawassuli da ayoyin da muka karanta a yau mu musamman Allah cikin su da gafara marasa lafiyar mu Allah madaukakin sarki ga Allah da lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi